to ita al'amarin shari'a yana cike da kalubale tunda ba a tunkarar shari'a sai akwai sabani ko an aikata laifi mm-hmm. so da za ka ci karo da a lokacin aiki mm. abu mai tada hankali wani ya yi kisan kai wani ya yi banka wanda in kana zaune haka nan ba aikin kake ba duk ba za ka samu wayannan labaran ba ga rigima kala-kala na tashin hankali kamar da yadda ka san asibiti mm. kusan kwatankwacin haka kotu take babban kalubale na farko da na fara samu shekaru na biyar na aiki na fara yin su a mahaifata aikin shari'a yanda ta kasance idan zan yi shari'a goma daga mm. tarar yawa yawansu na san mutanen da suke wannan shari'a mm. to kuma dole an zartar da hukunci ko da akan dangi na ne ko da akan yan uwana ne mm. to ita ce ah, shine babban kalubalen da na fuskanta to sai sanda aka fara girma a aiki zaka tara akwai sha'awa daban-daban akwai ra'ayoyi daban-daban mm. ah, to haka dai ake ta ci gaba sai a cikin aikin nan na samu wani babban kalubale Ah, an yi rikice-rikice aka sa ni hukumar binciken wayannan rikice-rikice hmm. kamar so uku da wani tashin hankali da aka yi a danja da wani da aka yi a nan katsina hmm. da wani na rikicin zaɓe da aka yi to sai kuma disan da aka yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisa da shugaban ƙasa hmm. ana kafa kotuna to an bani kotun sauraren karar zaɓe ta wata jiha mm. wadda tana da rikima sarkakiya matuka jihar taraba na kuma yi iyayi na mm. sannan aka ɗaukaka ƙara mm. wayannan su ne dai uh, ƙalubalen yau da kullum a idan an ambata ƙalubale dole a kira kishe shi shine nasara nasara dai babba ta farko shine tunda na fara karatu ban taɓa samun cin tuntuɓe ba kuma har na gama karatun jami'a da karancin shekaru sun shekara 20 so na jima na gwagwarmaya ta aiki mm. ah, ina da sha'awar yi wa al'umma aiki sau da haka kungiyoyin cigaba kungiyoyin matasa kungiyoyin mata mm. sukan tuntube ni in mm. zama musu uba ko mai ba da shawara to gaskiya ban san iyakacin irin wayannan kungiyoyin ba suna da yawa matuka da gaske tun da karancin shekaru na yi magatakarda na da shekara 24 zuwa 25 an dora min nauyin lura da kotunan jiha baki daya alhamdulillah cikin taimakon allah da jajircewa da rashin sa son zuciya na yi wannan aiki cikin nasara kuma yawa yawa dai ana yabawa wani irin sako ko kuma me kuke kallo game da masu sha'awar irin wannan aiki to aiki ne da inda mutum ya zaɓi zai yi shi to ya tabbatar da zuciyarsa ta natsu ba abin duniya yake nema ba za ka kalle shi ta hanya biyu musamman in kana musulmi mm. in ka yi adalci don allah allah zai tsare ka kuma zai maka sakamako mai kyau in ka yi akasin haka mm. saboda babu aiki mai nauyi irin shari'a mm. ah, ko hukuma ko gwamnati ta soja ko ta farar hula duka turjiya an an kare gaban shari'a ake yinta. don duk mm. wanda aka takawa haƙƙi ko wanda ya ji an masa ba daidai ba gidan shari'a zai rugo ita ce za ta ci kaza karewa da karau da da ɗan sanda da soja da mai mulki bai iya cewa wane ya yi laifin kisa a je a kashe shi kotu ce ke da wannan ka ga wannan babban nauyi ne kotu ce za a haifar maka ɗa ce ba ɗanka ba ne kotu ta yanke hukunci ta ce ɗanka ne ka karba ko kaki ko kaso kuma ka kiya a ɗaure ka yawa saboda za ta bi ka'idar shari'a to irin wa'annan su ne babban haɗarin aikin amma sauƙinsa cewa zuciyarka da imaninka da rantsuwar da ka yi in sun zama maka jagora baka da matsala kwata-kwata yallaɓe ya kwashe shekaru da dama tun daga kwarciya zuwa yanzu ya maganar zara'a ta iyali ya'ya da mata da sauransu masu su kallo da masu bibiya za su son sana alhamdulillah a bangaren iyali ina da iyali kuma ina alfahari da iyali na ni kaina na taso daga babban gida inda yake da 'ya'ya da yawa da mata da yawa to bisa al'adarmu da addininmu an baka damar yi hmm. na yi mata har uku a wani lokaci Allah ya karɓi ran guda daga ciki Allah Sarki. yanzu ina da mata biyu da 'ya'ya goma sha bakwai masha Allah cikin waɗannan zara'a akwai wanda suka biyo hanyar md eh, eh akwai na uku sun zama lauyoyi masha Allah eh. wannan ma ta nasara ce kwarai da gaske amma amma ban taɓa gaya wani yaro je ka yi karatun kaza ba kowa sha'awarsa da ra'ayinsa da abinda da kwakwalwarsa za ta iya shi yake